hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1435 daidai da 15 ga watan disamba shekara ta 2013 wannan shi ne kasar na 89 <clears throat> insha allahu ta'ala daga wannan kasar sai na ƙarshe a karatun wannan littafi wanda kuma muka ce bayan mun kammala insha allah za mu dawo mu karanta muƙaddima da shi profesa tuwaijiri iya wannan littafi wadda take ɗauke da ilimi dangane da ƙa'idojin da ake fassara wato ayoyin siffofi da hadisan siffofi ingantattu dangane da allah maɗaukakin sarki ma'ana ya tsaya ya tatse ya kuma tace abubuwan da ibnu taimiyya da sauran malaman farko so gabata sa'annan a ne za mu ji cikakken tarihin ibn taimiyya da kuma gamsasshen bayani dangane da tarihin shi wannan littafi na alfatuwal hamawiyyatul kubra idan ba a manta ba kamar yadda muke faɗi kullum tambaya ce aka rubuto ibn taimiyya daga garin hama <clears throat> a cikin ainihin wato ƙasar siriya. ana tambaye shi dangane da fassara ma'anoni da maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai har zuwa zamanin shi dangane da ayoyi da hadisan nan da Allah yake bayyana wasu siffofi nashi da kuma annabin shi yake bayyana wasu siffofi na Allah a cikin hadisan da suka inganta karatu ya yi karatu bayan da malam ya kasafta al'umman musulmi zuwa karkasuwa shida dangane da cewa akwai waɗanda suke gudanar da ayoyin da hadisan kamar yadda suka zo kai tsaye akwai waɗanda suke musu tawili akwai kuma waɗanda suke cewa ba su da ta cewa a kai sai ibnu taimiyya ya ce waɗannan karkasuwa da ya kasafta guda uku to kowanne ɗaya cikin uku ɗin kuma shine yake kasuwa biyu to daga cikin waɗannan ne ake ainihin samun kowane musulmi na duniya duk wani musulmi ko da ya yi ƙoƙarin ba zai dangantu zuwa ga salaf ba zai dangantu zuwa ga mushabbiha ba zai danganta zuwa ga ash'ariya ko kullabiya ko maturidiya ko kuma ainihin mu'awwila ba ko murji'a to za a same shi ya danganci kuma zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan waɗanda su kuma ba sa cewa komai game da waɗannan irin ayoyi da hadisai alhamdulillah <clears throat> muna godiya ga allah maɗaukakin sarki da allah maɗaukaki ya sa mu muna kan manhajin salaf ne wanda annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbai ainihin suka rayu a kai da wannan manhajin ne na salaf muka ɗauka muka mai da shi ma'auni da haka ne muke gane shiryayye da kuma haka muke gane ɓatacce iyakacin dalilin mu kenan muna gane wane ya shiryu ko wane ya ɓata <clears throat> wane ya kuskure ko wane yana daidai dangane da ayoyi da hadisan sifat waɗanda malam yau zai karkare mana bayanai a inda yake cewa wabu fi kafirin min ayati sifati wa ahadithiha abin da yake daidai game da da yawa daga cikin ayoyin da ke siffanta Allah da kuma da yawa daga cikin hadisan da ke siffanta Allah alqat'u bi tariqati sabita kal ayati wal ahadith dalla ala anna subhanahu fauƙa arshihi wato abin da yake daidai game da irin waɗannan ayoyi da ke siffanta allah maɗaukakin sarki da hadisan shine kawai idan ka ji su ka tabbatar ka yanke hukuncin abin da suke ɗauke da shi wanda suka zo da shi ɗin mala ya ce kamar ayoyi da hadisan da ke nuni akan cewa allah yana saman al'arshi to abin da yake daidai kawai ka yanke cewa allah a saman al'arshi yake kamar yadda ayoyin da hadisan suka zo وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك kuma hanyar da ake bi a san cewa ita wannan hanyar ita ce daidai da ita da duk wata matsala makamanci haka shine sai a duba abin da ka faɗa shine abin da ƙur'ani ya nuni abin da ka faɗi shine abin da sunna ta nuni abin da ka faɗa shine abin da ijma'i ya nuni misali ka ce wannan aya tana tabbatar da allah a sama yake haka ne ayar ta nuni ka ce allah maɗaukakin sarki yana da yatsu haka ne hadithan suka yi nuni ka ce allah maɗaukakin sarki yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya kowane ƙarshen dare haka ne hadisai da ayoyi da ijma'i suka yi nuni to in haka ne to ka gane ka kama hanyar da take daidai don haka idan har ka fassara aya wadda take ɗauke da sunayen allah da siffofin allah ko kuma aya wadda ta ɗauke da wata matsala sai ka duba ka yi tawili ka kauce daga zahirin abin da ayar ta tabbatar ba tare da kana da wani dalili da ya kai ka zuwa ga ta'awilin ba dalilin kuma dole ya zama yana da ƙarfi kamar yadda dalilin da ya tabbatar da wannan abun yake da ƙarfi misali dalili ne mai ƙarfi ya zo ya tabbatar da cewa allah yana sama saboda ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin hadisi an yi ijima'i to ka tabbatar da cewa duk abin da za ka kawo in har kana so ka ce allah ba a sama yake ba to sai dai fa ka sake kawo wani dalilin mai karfi irin shi ba aya kawai ba ba hadisi kawai ba ya zama akwai saraha akwai fitowa karara cewa ba a sama ne yake ba to sai kai kokarin hada wannan aya ko wannan hadisi da waccan da ke cewa a sama yake a bisa ka'idoji na ilimi na hadawa to in kuwa har babu dalili karara da ke karkatar da zahirin abin da waccan aya ko hadisi suka faɗi ko ijma'i to dole ne ka ɗauki hukuncin da wannan aya ta nuna na zahiri cewa allah maɗaukakin sarki yana da hannaye biyu yana da yatsu a cikin hannayen to dole ne ka yadda da wannan a yadda ya zo karka ce abin da ake nufi yana da ƙarfi ƙarfin shi ya kai ko'ina shine ake nufi dama da hagu shi ake nufi yatsu in ba kana da aya ko hadisi ƙarara wadda suka zo da wannan fassarar ba wanda za ka fassara wancan da shi to baka da dalili kawai da wani rudani da ya shiga cikin kwakwalwarka na mandiki ko ainihin kokarin zama muta falsifi ka sa ainihin ta ka juya wannan malam yake cewa dalalata la tahtamilun naqida kuma sai ya zama wannan dalili ne wanda ya tabbatar da wannan siffa ta Allah wanda baya daukan wata tifka da warwara kai ya zama akwai tifka da warwara a cikin abin da kake fitarwa wanda kake cewa ayar tana nunawa ko kun fahimta jama'a wa fi ba'dha qad yaghlibu 'ala dhann zalika ma ihtimalin naqid malam yace a cikin wasu daga cikin dalilan da suke nuni zato yakan karkata cewa e kaza ne tare da yiwuwar ganin akwai naqid din wato ku duba jama'a zato mai ƙarfi malamai suna hukunci da shi musamman a babin fiƙihu na so in ɗauko maku wata risala doctora wanda wani malami yana ɗalibi a jami'ar islamiyya ya yi bahasi mujalladi biyu ne yana magana tabbatar da ƙa'idojin fiƙihu ko kuma tabbatar da matsalolin fiƙihu waɗanda an ba da hukuncinsu ne ta hanyar marin jayin zato wato marin jayin zato ana iya hukunci da shi abinda Ibn taimiyya yake nuni kenan ga marinjayin zato sai dai kuma akwai yiwuwar ko a jikin wannan marinjayin zaton akwai ihtimalin akwai yiwuwar kamar akwai tufka da warwara amma in zaton ya zama marinjayi ne to za ka iya rinjaya ka fitar da wannan dilala ko kun fahimta jama'a marinjayin zato ana hukunci da shi a fitar da dilala ta siffa Allah kuma a yi gini a kan wannan siffa ta Allah maɗaukakin sarki daga marin jayin zato ko da a jikin zaton akwai ihtimalin naqid ko an fahimta jama'a sai malam ya ce wa taraddudul mu'mini fi zalika to in ka ga mumini yana shakka ko yana kokonto ko yana kai komo game da abin da dalala ta aya ko hadisi suka nuna huwa bi hasbi ma yi min al-ilmi wal iman da gwargwadon irin yadda ilimin shi da imanin shi yake ne da gwargwadon yadda zaton zai kasance da gwargwadon yadda kake da eh, eh, wato iya amsuwa iya karban dalala ake magana da gwargwadon yadda kake da karfin ilimi da karfin imani yakan gamsar da kai ka tabbata a kan abin da dalalatun nassi ta nuna dangane da siffofin Allah a cikin ayu ko a cikin hadisai ko kuma a cikin wasu matsalolin daban domin ibn taimiyya da ya tashi yana magana ne hadda wasu matsalolin daban kamar yadda zai ƙara fitowa karara ya bayyana insha Allah wato ko da a matsalar fikihu ne da gwargwadon yadda kake da zurfin ilimi da gwargwadon yadda kake da zurfin imani shine yake sa ka iya ainihin wato yadda ka gamsu da wannan abu misali kana da raunin ilimi kana kuma da raunin imani sai gashi cikin hadisin annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya hukunta cewa wanda ya saki mace saki uku a kalma ɗaya ce na sake ki to kenan sai kaga annabi ya hukunta cewa wannan mutum abin da ya yi ba daidai ba ne annabi ya yi faɗa akan haka bai ji daɗi ba amma kuma annabi ya mayar mishi da matashi kuma ba a taɓa samun akasin haka daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ba a taɓa samun akasin haka daga sahabbai kamar abubakar ko umar ba sai a wani lokaci na rayuwar umar ya ga cewa abin ya fara yawa sai ya ɗauki zafi ya faɗi fatawar amma daga baya shi ma ya dawo ya janye ta kamar yadda malamai suka ba da labari to in haka ne kuma haka din ne to yanzu gwargwadon imaninka da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai sa sai ka yadda da wannan hukuncin na manzan Allah amma ka koma kana kokarin ka ɗauko hukuncin Umar ka ce to ai annabi ya ce bi maganar sahabbai to annabi ya ce an maganar sahabbai alaikum bi alkhulafa rashidi ne yace koko ce waye alaikum bi sunnati alaikum bi sunnati yace wa sunnatul khulafa rashidi to ya kamata ashe mu tsaya ma mu gane shin khulafa'ur rashiduna suna da wata sunna ne da ta saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a'a to in kuma har wani khalifa daga cikin khulafa'u yana da wata sunna ko wata fatawa wadda ta saba wa ta annabi sallallahu alaihi wa sallama na farko dai tukuna za a bashi uzuri ba za a ce ya faɗi wannan sunna bane domin ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na biyu ba za a ɗauka ba amma idan fatawa ce a halin larura to in kai ma ka shiga wannan irin larura to za ka iya ɗaukan wannan fatawa da gwargwadon larurar da ka shiga misali sayyidina usman hadisin shi ya zo cikin bukhari da muslim ya ƙara kiran sallah na biyu a sallar juma'a shi ya kawo kiran sallar da ake cewa kiran sallar wanka amma sallar juma'a tun da annabi da abubakar da umar suke yi haddashi usman kiran sallah kwaya ɗaya ne ake yi a lokacin da liman ya hau minbari usman ya ga jama'a sun yi yawa a madina sai ya ainihin kawo kiran sallah na biyu da uzurin cewa jama'a suna kasuwa sun shagaltu da kasuwanci don haka yana da wani bene a cikin kasuwar madina ko a jikin kasuwar madina sai ya sa a je can a kira sallah to kaga in kai ka lura da dalalatul illa dalilin ma da ya sa usman ya haka gaba ɗaya ka gane wannan kiran sallah bai da alaka ko ɗaya da ma ainihin wannan kiran sallah na asalin juma'a don za a je ne a kira don a faɗakar da mutane yau juma'a kuma su zo su yi wanka domin a lokacin ba agogo domin a lokacin ba lasifika har a yi sallar ma ƙarshe wani bai ji ba to yanzu kun ga idan kun fahimci wannan yanzu ba za a bi sunan nan ta na usman ba ko kaɗan saboda mai ba a da buƙatar amma ba za a ce usman ya yi bid'a ba ba za a ce ya yi laifi ba to amma ranar da kake da bukatuwa gwargwadon yadda ko makamancin bukatar usman to a lokacin sai ka ce to dama annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa rashidi dan haka malamai na usulul fiqh wani malami ya rubuta littafi ijtihadatul khulafa rashidi yaya ake daukan ijtihadodi da khulafa usukai yi in sun yi ne a daidai lokacin da manzon Allah ba shi da rai ana bukatuwa zuwa ga wannan abin to wannan kowa yana yaba musu yana jinjina musu kuma yana yadda da wannan sunna ce kuma abi annabi ya amintu da ita to kenan yanzu annabi yana fifita ijtihadin su a bisa ijtihadin wani a halin bukata to amma in ya zama kai baka samu kanka a halin bukatar wannan ijtihadin ba fa a halin ga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka tsaya akan sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sau da haka ba za ka yi hujja da cewa to ya annabi ya ce a bi su a'a kafin annabi ya ce a bi su ba sai da ya ce a bi shi ba sannan kafin ma annabi ya ce a bi shi shi da kanshi ba Allah ne ya ce kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni ba in dai har kuna san Allah to ku bi ni a karkashin wannan jama'a idan da za ka samu kanka a irin wannan halin to irin wannan magana tare da cewa a aƙida ibnu taymiya yake ta ko to da gwargwadon iliminka da gwargwadon imaninka shine zai sa ka gamsu da magana annabi kuma ka iya gane cewa waccan maganar ta wancan sahabin ba wai bid'a ba ce ya yi ta ne a halin bukata amma ba ta shafa ta annabi ba amma galibin waɗanda ake ganin malamai ko in ce musu wake-waken malamai abin da suke fahimta shine ai tun da bayan annabi ya yi waccan fatawa umar yana sane da waccan fatawa usman na sanar da waccan fatawa kuma ya yi to ai yanzu ta usman da ta umar ta shafe ta annabi kenan wannan ba a taɓa faɗin irin wannan magana a cikin ilimi ba domin baya yiwuwa magana wani wani kowaye matukar ba annabi ba kowaye ba za ta shafi magana annabi ko magana allah amma kaga annabi yana yin magana magana shi ta shafe magana da ta zo a cikin alkur'ani ba don kuma saboda shi ma magana shi wahayi ce to karfinsa ɗaya kenan a nan bin nisba littashiri wajen kafa shari'a to in ka gane wannan abinda malam yake ce maka a nan gwargwadon imaninka da gwargwadon iliminka ko shine yake taimaka maka ka iya gamsuwa da dalalat da ke cikin ayoyi da hadisai dangane da siffofin Allah da kuma wasu matsaloli na fikihu to yanzu kenan wannan ya wajabta mana wajibi mu nemi ilimi mai zurfi wajibi ne mu nemi imani mai zurfi domin ilimi da imani mai zurfi shine zai samu kai tsaye in annabi ya faɗa abu kawai kenan sai mu ɗauka jama'a kun fahimta a ƙarƙashin wannan sai ibnu taimiyya yake cewa wa lam yaj'al lahu nuran wanda duk Allah bai sanya mishi haske da zai rinka haska kuwa da shi ba fama lahu min nur babu inda kuma zai samu haske to hasken imani da hasken ilimi su ne sukan sa ka in kayi zurfi sai ka bararraje a cikin biyayyar manzan Allah abinda ake nufi da bararrajewa shine narkewa sai ka zube sai abinda manzon Allah ya ce tashi daga duk motsi ba ka yi to amma in ya zama kana da raunin imani kana da raunin ilimi to za ka rinka tangaɗi tsakanin bin gaskiya da bin ƙarya bin sunna da bin bidi'a, bin daidai da bin kuskure da gwargwadon imaninka da gwargwadon tangaɗinka shi sa za ka gani arrasikhuna fil ilmi Allah ya yabe su da cewa warrasikhuna fil ilmi na amanna bihi kullum min indi rabbina sai ce me wa ma ya zakaru illa wa ma zakaru illa ulul albab bidilala ƙarshen aya yana nuna masu zurfin ilimi masu zurfin ilimi suke samun zurfin imani kuma suke samun cikakken hankali na tunani don haka karka sake ba ka da rabo a cikin zurfin ilimi kar ka sake ba ka da rabo a cikin zurfin imani wattaqullaha wa yu'allimukumullah tsoron Allah nau'i ne na imani to in ka tsoraci Allah sai Allah ya ƙara maka wata siffa kuma da za ta ƙara maka imani ita ce ilimi wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku tsoraci Allah Allah zai sanar da ku sanin shi za ku san ilimi za ku san Allah Sheikhul Islam muftil anam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi daga ƙarshe sai ce wa manishta baha alaihi zalika au ghairuhu wanda duk waɗannan irin bayanai na gane sunaye da siffofin allah suka rikice mishi shubuha ta yawa a cikin ƙwaƙwalwar shi au ghairuhu ko kuma wani abin ya yi yawa a cikin kwakwalwar shi na rikici nan dai ga annabi ya ce nan kuma ga wani babban sahabi ya ce an samu karo nan ga annabi ya ce nan ga wani babban malami shugaban kungiya limami ya ce a ga wani profesa a ga wani doktor a ga wani wanda yake ya yi karatu a ga wani kaza kaza ko alwutsu ne shi akan ilimi to sai ya ruɗa ka don akwai dalilai factors akwai dalilai da ke taimaka mutum ya ruɗe ga aya ga hadisi sai aka samu wani babban malami ya yi itiradi a kansu yakan ruɗa mutum saboda sai a ga to ai shi yana da ilimin da zai taimaka mai ya fahimci ayar ya fahimci hadisin to har sai ya kawar da dalala ta ayar gefe guda ya kawar da dalalar hadisin gefe guda ya ɗauko wata magana wadda ba ta a cikin wannan aya ba ta a cikin hadisin sai ka ga mutane sun karu shine maganar da ya kaɗa mutane game da ibnul qayyim lokacin da ya ce da gwiwa ake tafiya sujuda ba da hannu ba sai ce saboda hadisin ma na abu huraira din da yake cewa idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadaihi qabla rukubataihi sai ce inna fi hadha inna fi hadisi abi huraira qalban min rawi sai ce hadisin mai riwaya ya juya shi daidan shi shine wal yada rukubataihi qabla yadaihi sai ibnul qayyim sai nuni dalala da ke cikin lafuzan sai ya fassara sai kuskure ya faru annabi yana cewa in ɗayan ku zai sujuda kai ya durƙusa kamar yadda raƙumi yake durƙusawa sai dai ya fara gabatar da hannayen shi kafin gwiwoyin shi sai ibn qayyim sai ya ce a to kaga mai riwaya ya yi kuskure da ya ce ya fara gabatar da hannayen shi kafin gwiwoyin shi sai ce kamata ya ce ya fara gabatar da gwiwoyin shi kafin hannayen shi ya ce saboda ai gwiwar raƙumi ai raƙumi an ga yana durƙusawa ne da hannayen shi sai ce da hannayen shi na gaba to kai kuma in ka tafi da hannu to ai kun yi ɗaya da raƙumi kenan ibn qayyim sai ya ɗauki umumin hannu amma annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan yana magana hannu ne kai gare ka mutum amma da ya zo kan raƙumi annabi bai ce hannu ba sai ya ce gwiwa don haka ɗan wajen ɗan adam annabi ya yi umumin hannu tafi da hannu kar ka tafi da gwiwa saboda raƙumi da gwiwa ike tafiya to gwiwar raƙumi tana hannun raƙumi ne to gwiwar shi a hannun shi kai kuma gwiwarka a kafarka to in ya tafi da gwiwa ya durkusa haka raƙumi tinki ya saniya da sauran duk wanda zai durkusa haka suke durkusa a misali to kai kuma ka tafi da gwiwa to ka kwaikwayi raƙumi kenan to yanzu kai kuma sai ka tafi da hannu to shine ka saba raƙumi don haka hadisin bai da rudani ko kaɗan to amma kasantuwar ibnul qayyim ne ya kawo wannan kuskuren fahimtar a cikin wannan littafi a cikin ɗaya daga cikin mafi ingancin littattafan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin manzon Allah ta wajen fikihu tarihin manzon Allah ta aƙida tarihin manzon Allah ta manhaji tarihin manzon Allah ta da'awa tarihin manzon Allah na komai a cikin wannan mafi ɗaukakan littafin sai abin ya buga kan da yawa daga cikin mutane wannan abin da ya kai jama'a ga haka ko shine gwargwadon naƙasuwa ta iliminsu in ba haka ba a yanzu da ba za su kalli waɗannan ƙara'in ɗin ba ba za su kalli girman ibnul qayyim ba ba za su kalli girman littafin ba da sai su tsaya sai su yi amfani da zurfin ilimi sai su rusko wannan kuskuren na ibnul qayyim to saboda haka ilimi ko ka yi ƙoƙari kar ka yi na bahaushe bahaushe yana cewa muna neman karatun sallah tare da cewa ita wannan maganan aka kai ta wurin malaman usulul fiqh sai bahaushe ya yi nadama faɗinta don karatun sallah jama'a duk littattafan da aka rubuta tun ƙur'ani duk cikin shi karatun sallah ne tun daga farkon ƙur'ani har ƙarshen ƙur'ani karatun sallah ne sahihul bukhari karatun sallah ya fi yawa a ciki bukhari muslim abu dauda risala duk karatun sallah ya fi yawa to amma abin da bahaushe yake nufi asali karatun sallah ɗan kaɗan ne in ya iya wai ko da alamtara kai ka iya ko kulhu wallahu ko kuliya ko falaki da nasu ko fatiha abin da bahaushe yake nufi kenan abin da yake nufi kenan saboda bai san ilimi ba amma karatun sallah da yawa saboda haka ka zurfafa ka nemi ilimi ka dage karkai wasa kar karkai baya baya karka sake ce kai in yi karatu da yawa alkali za ka zama Ka in ka yi karatu da yawa ai za ka yi ta jawo fitina ne ai kai baka san cewa amma mutum ya karatu da yawa bata ike ba a'a duk wannan ƙarya ne allah cewa ike su fil fil'al masu zurfin ilimi waɗanda suka dire kafafuwansu suka dira kasan duk sanda mutum ya tafi yana shiga rijiya duk ƙwarewar shi da dagar-dagar yake shiga duk ƙwarewar shi baya sanda ya daddafa kafafuwan shi da hannayen shi gefen rijiya da dabara ne yake tafiya baya jin karfi amma in ya dira cikin tafa sai ji yi daram to misalin arrasik fil ilmi kenan wanda ilimi ya zauna mishi wanda yake bayi da shakka akan abin da yake sani to duk lokacin da ka tashi neman ilimi da imani ko ka yi ƙoƙarin samun mafi nagarta kamar yadda in ka tashi ɗinka riga kake samun wanne tela ne fi in ka tashi guga sai ka ga wanne mai guga ne wanne mai karin hula wanne mai goge takalmi eh to abin da ya fi dacewa kenan wafi zalika faliyata na fi mutanafisun in dai rige-rige ne a wajen ilimi ya kamata yi to duk sanda ka samu rudani a cikin matsala aƙida ko fiƙihu ko ka samu rudani a cikin matsala ta me ta tauhidi an fahimta jama'a waɗannan maganganun akwai cikakken sharhinsu a cikin al'aqidatu tahawiyya sharhin ibn abil iz al-hanafi bayan da ya kawo maganganun waɗannan da suka samu kansu cikin rudani su gazali su ibn al-juwaini su wane dawa a shaharu satani daga waɗannan da suka rude sai ce to wallahi idan mutum ya kai irin wannan rudanin ko to ba abin da ya dace sai koma yanayin addu'o'in da suka zo daga annabawa masu ƙarfi ne addu'o'in gashi nan shi ma ibnu taimiyya abin da yake cewa kenan da zaran ka samu kanka a cikin ishtibahi a cikin rudani shubuha ta maka yawa ko to wallahi ko ka koma ga addu'a gashi falyad'u bima rawahu muslim fi sahihihi an aisha radiyallahu anha sai mutum ya yi addu'a irin roƙon Allah da addu'ar da imam muslim ya ruwaito a cikin littafin shi as-sahih daga sayyida aisha Allah ya ƙara mata yarda qalat aisha ta tace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi sallama idza qama min al-layl yusalli yaqulu manzon Allah ya kasance idan ya miƙe da daddare yana sallah cewa yake Allahumma rabba jibra'ila wa mika'ila wa israfila ya allah ubangijin mala'ika jibril da mika'ila da israfila manya-manyan annabawa kenan ai manya-manyan eh, mala'iku afwan manya-manyan mala'iku sai annabi yake danganta allantaka allah gare su inna yana daga cikin hanyoyin tawassuli ko 'yan adam suna haka ka zo za ka roƙi mutum wata baiwa sai ka dubi wacce matar shi ya fi so sai ka dubi wanne ɗan shi ya fi so ko an fahimta to suwaye manya-manya to amma da yake a musulunci ba a roƙo da albarkar wani ba a roƙo bijahi ya Allah dan darajar manzan Allah ya Allah dan darajar mala'ika jibrilu ya rab man jibrila ya ubangijin jibril ya ubangijin mika'il da israfil to wannan zikru fardin min afradil am bi hukumil am da wala yukhassus wannan an yi ishada da sunayensu ne don a nuna darajarsu a nuna mukaminsu a nuna matsayinsu Allah Ubangijin dukkan sauran mala'iku ne har waɗanda ba a san sunansu ba. Fatirar samawati wal ardi ya mahalicci to fatir wanda ya kirkiri inventor wanda ya ƙirƙira ala ghairi misalin sabiqin ba wanda ya taɓa riga shi bai kwaikwai ya wanda ya ƙirƙiro halittar sama da ƙasa alimal ghaibi wa shahada ya masanin abin da ke ɓoye da abin da ke sarari jama'a kuna jifa duk wannan ya kamata mu koyi wannan a cikin aƙida amma duk sai mutane su bar wannan sai mutum ya zo ya ce dan darajar manzon Allah ka bani kaza cika bakin ka na banza ne arne bid'a ce wallahi bid'a ce dole ne a tsarkake bakunan mutane za su yi mana sharri su ce ba mu kaunan manzan Allah sun daɗe ba su faɗa ba yau me ba su faɗa ba ko kun fahimta jama sun daɗe ba su faɗa ba dole a faɗa mutane gaskiya wannan tawassuli da kuka sani yana daga cikin ɓangarori mafi girma na tauhidi Ɓarna ta faru ciki kurakurai sun faru ciki wasu abubuwan ba a iya fassara su daidai ba hatta cikin ahalus sunna aka zo ana cewa mutane ku rinka cewa junan ku dan Allah dan son annabi kar ku ce dan Allah dan annabi ina fata an gane an zubar da ruwan wanka ne da jinjiri a ciki shi ne kawai karin magana ce ta yan brokin an zubar da ruwan wankan ne kawai da jinjiri a ciki shikenan so kaga an yi aikin banza saboda haka dan allah kadai to amma allah ake cewa dan san annabi allah ka bani kaza saboda san annabi ga allah siffa ce tabbatacciya gare shi san annabi gare mu ibada ce da allah ya bautar da mu da ita to za mu iya cewa allah dan san da kake wa annabi allah ka bani kaza ya allah dan san da nake wa annabi ka bani kaza daidai ne tauhidi ne amma ya kai musa dan san annabi ka bani kaza to sai an yi ta'abiri dan san da nake wa annabi ko don san da kake wa annabi ka bani kaza a'a amma musa don san da allah yake wa annabi to ka bani kaza to ya halatta to kun sai an tsaya an yi tabiri shi yasa sai mun samu ƙwararrun malamai gogaggu su za su zauna suna fayyace mana ibnu taimiya ya yi waɗannan bayanai tsaf a cikin littafin ka'idatun jalila fitta wasuli wal wasila ya allah dan san da kake wa annabi ka bani kaza ya kai ahmad dan san da allah ike wa annabi ka bani kaza amma aisha don san annabi da kike yi ki bani kaza bai halatta ba dole ne mu san wannan na'am alaikum salam eh ai dama halin sunna ake magana gyara aka je ai karin magana ne muku na ce shine aka zubar da ruwan wanka da jariri shine su waɗancan ruwan wankan suke zubarwa an fahimta babu jaririn sai aka ce to ai kun yi kuskure ku bari a wa jaririn wanka mana sannan ku zubar da ruwan wanka shine kai kuma da ka tashi da aka gama wa jaririn wanka sai ka hada da jaririn da ruwan wankan sai ka zubar da kai da shi karshe ma kai kama kafi shi barna dole sai an tsaya an tantance abu wato tantancewar ko to wannan abin shine yana daga abin da muke kira zuwa gare shi na ta haƙiƙi na matsaloli banda ta haƙiƙin littattafai ta haƙiƙin masail shi yasa usaimin ya rubuta wannan littafi wannan littafi ya zama kamar sharhi ne amma gaskiya talhisi ne na hamawiya gashi fathu rabbil bariya bi talhisil hamawiya wannan hamawiya da nake karanta muku nake sharhinta ita ce usaimin ya zauna ire-iren waɗannan lafuzan ya rinka bi yana tacewa ice kaza kaza kaza ka to in sun riga sun buga kanka to sai ka ga cewa a'a to ai kaza ai malamanmu na sunna ma suna faɗi eh ba daidai ba ne ba daidai ba ne ina fata an gane dan malami ya yi ashar sai a ce sadaka Allahul azim saboda shi malami ne ya yi ashar sai a ce sadaka Allahul azim فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون kun ji shara fage wajen addu'a bayan da aka gama wa Allah kirari da sunayen shi da siffofin shi sai kuma aka zo ana ishara zuwa ga akwai rikici fa akwai rikici tsakanin bayi mu mun ce kaza su sun ce kaza asuwana sun ce to Allah kai ke hukunci a tsakanin bayanka game da bayinka game da duk rikicin da suke ihdini limaktulifa fihi min alhaqqi bi iznika Allah daga cikin rigingimun da bayinka suke yi to ka shiryar da ni zuwa ga gaskiya da izininka rigingimun da bayinka suke yi Allah to ni ka shiryar da ni abin da yake daidai ne da izininka innaka tahdi man sha'u, Allah kai ke shiryar da wanda ka so ila siratin mustaqim zuwa ga hanya wadda take ita ce mai kakkiya wannan hadisi muslim ya ruwaito shi a lamba ta 770 daidai kamar yadda za mu zo mu ji abu dauda ma ya fitar da shi a lamba ta 768 ahmad a cikin mujalladi na shida shafi na shida. gashi mala ya ce wafi fi riwayatin li abi dawud a cikin wata riwayar wannan hadisi da abu dawud ya yi kana yukabbiru fi salatihi annabi ya kasance na kabbara ne a sallashi sun ya kulu zalika sa'annan sai ya faɗi wannan ainihin addu'ar na fata an gane <coughs> wannan ita ce ta tabbata din a cikin musnadul imam ahmad da kuma sunan abi dawuda jama'a kun ji wannan addu'ar ku koya wa musamman mutanenmu yanzu da ake saka musu shubha muna ta karantar da mutane sunna ana ta ƙoƙarin kawar da hankalin mutane ana ta ƙoƙarin kawo musu rudani sai a kawo shubha sai an karantar da mutane sunna tsab sai ka ji wani kawai ya kawo wani rudani daga wani wuri ita wannan tambayar me yasa ya yi ta ba tambaya ce yake nema amsa ba a'a yana so ya kawo rudani ne in kun ce za a iya yin sallar juma'a da hantsi karfe 8 karfe 9 kun ce za a iya da rana tsaka kafin zawali 11-12 wanda ya zo masallacin bai samu sallar bafa sai a zahar din a lokacin hmm, shi ne kawai iya karfata kenan ba wani saɓani sai a zahar din a nan gudu amma inda can ne a wani wuri yake lokacin azahar bai ba domin a wannan ranar babu azahar juma'a ake to ya ɗauko da duma shi ya taho masallaci za a yi karfe tara za a yi sallar juma'a karfe goma sai ya zo ya samu liman ya yi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah me zai yi sai allahu akbar sai sallah raka a hudu ta azahar a karfe tara din shikenan shikenan kawai kar a saka maka amma ita tambayar ba amsa ta ake nema ba an kawo ta ne don a ce to yanzu to me za a yi to ya za a yi don a kawo ba lokacin da makarantar da jilsatul isra sai da suka kawo wannan to mutum ya zauna jilsatul isra daga jilsatul istiraha kuma sai ya manta sai ya ci gaba da zaman tahiya to ya za a yi kenan yanzu kun gani wannan zaman da kuka ce ya yi A'ishi ya ja to a bari mana sai a ce a'a ya gama jilsatul istiraha yanzu wannan ƙarin da ya dame ka ce ya yi da mantuwa e sai juda ba da salami cikin cikin duk wata sunna da kuka kawo a ƙarƙashinta sai sun kawo shubuhohi da haka yahuda suka bata me suke nufi a yi a bar wannan suna a ci gaba yadda ake allah na sauka ƙarshen kowane dare yana cewa wa zai roƙe ni in biya mai wa zai bauta mini in karɓa haka hadisin ya zo ne don ya faɗi wannan lokaci ne na gaggawar karɓan ibada gaggawa amsa addu'a to tashi ka bauta Allah tashi kai ibada sai ce a to amma yaya yake sauka yake ce ban sani ba don hadisin bai bayyana ba kuma wani hadisi bai bayyana ba to in ya sauka daga can sama ta bakwai ya dawo ta ɗaya wa ke jira mashi can sai aka ce wa ya ce maka saukar irin ta halitta ce hadda za ka ce in ya baro can to wa ke jira wa ya gaya maka to duk waɗannan tambayoyin in suka kawo ba suna neman amsa ba ne amma malaman salafiya suna da amsar sai su baka amsar sai su ce maka an amsa maka eh to yi abin da aka ce tashi ka yi addu'a tashi ka yi ibada eh, shi ne in kun ce a yi sallar juma'a karfe tara to in mutum ya zo masallaci bai samu sallar juma'ar ba to ya zai yi ba an san tabbai yake nema ba yana son ya kawo ne in ka ce a kai to aiko bana ce a yi azahar karfe tara ba kai ka e to gaskiya ce to ka gani to a bari mana ƙarya kake zindiki maƙiyin manzan Allah a'a sai a yi sai a zahar din a lokacin idan mutum ya zo sallar idi da hantsi yana zuwa sai ya samu liman ya sallame sai ya sallar ai zai sallar ko ba zai ba zai yi ko ba zai ba zai yi to gaya min da ake sallar idi mutum daya amma sahabbai ibn mas'udin sai ce zai yi innama ina suka saba wani ya ce ya yi ta ala hai'atiha yadda liman ya yi ta yayi wani ya ce a'a ghayar fa salli arba'an lakin ala hai'ati salatul idain ya yi ta raka hudu amma da yanayi da siffa irin ta sallar idi to in ya yi to ya sunanta sallar idi to shi kadai ya yi ina hudu barta ina kasa amma ina son tabbatar muku ne dukkan tambayar da kai ko sai malaman ahli sunna sun baka ansa sannan sai su ce muna nan abinda muka faɗa maka ɗin nan ka yi ku dubi wannan littafin na taɓa zuwa muku da shi tun ranar farko da za a fara karatu ko farko farkon karatun littafin nan gashi jawabu li'itirazatil misriya alal futiya alhamawiyya da ibnu taimiyya ya gama rubuta wannan littafi tsab, musulmi suka ɗauki ƙa'idojin cewa duk inda aya ta zo duk inda hadisi ya zo yana siffanta allah inda hadisin ya tabbata to a karanta hadisin ka a ji kunya a ce ainihin lahudin ɗin ina Allah ike haka annabi ya faɗi Allahu fi sama'i a karanta kar a yi ɗarɗar ko a karanta dan annabi ya yi in laifi ne annabi ba zai ba in an ce an karanta an ci mutuncin allah ba a yi ladabi ga allah ba ƙarya kake maƙiyin allah annabi ya fi kowa ladabi ga allah tun da ya karanta mu ma mu karanta ɗaya kenan ba kar a fassara sai a ce ƙarya kake in ba a fassara ba ya za a gane shi a fassara sannan a fitar da dilala mai hadisin ke nuna mai ayar ke nunawa a fitar a ce annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce kaza to sakamakon magana annabi ta nuna allah yana sauka daga saman bakwai zuwa sama ta ɗaya sakamakon aya da allah ya ce arrahmanu alal arshi stawa allah mai rahama ya daidaitu saman al'arshi ta nuna allah a sama yake al'arshi ita ce mafi nisan halitta ta sama to kuma allah yana sama da ita in ya ce to kana nufin al'arshi na ɗauke da allah kenan sai a ce ba a ce maka haka ba wa huwa alqahiru fauka ibadihi al'arshi baiwa allah ce to allah yana samanta saboda haka kaji wannan e sai a ce to wannan aya ta tabbatar da allah na sama ibnu taimiyya duk da ya gama kawo wannan kamar yadda haka aka nema ya ɗibo fatoyin malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa abubuwan da su al eh, menene imamul ajurri suka ruwaito cikin ashari'a da sauran abubuwan da malamai suka ruwaito cikin kitabul tauhid na ibnu khuzaima da kitabul iman na ibnu manda shi yasa waɗannan littattafan jama'a ana sa su ana karantar da ɗaliban ilimi dan daga nan ne ake samo fassarorin malaman sahabbai da tabi'ai game da waɗannan ma'anonin ayoyin da hadisa da ya gama kawowa har zuwa zamanin shi sai kuma ya koma yana ɗibowa daga malaman ma da ake ganin mutasawwifa ne kamar sun shiga sufanci ya ta kawowa al'imamu ibnu khafif ya koma yana ɗibowa daga malaman da ake ganin kaza-kaza su baƙillani su ashari su ibnul di ya ɗibo maganganunsu da ya gama littafin tsaf littafin na isa ƙasan masar sai suka rubuta raddi akan littafin ba raddi raddi raddi ba sai suka rubuto tambayoyi na itiradat ya kai ne ibnu in ka ce kaza to kaza fa to in kaza ne to kaza da ka ce to kuma kaza fa shine ibnu taymiya ya ce ku kawo ya karbi takaddun shine ya rubuta wannan littafi jawabu jawabu li'tiradatil misriya amsoshin gitto maganganu katsalandan ketirman karan tsaye da suka rinka wa ka'idojin alal futiyal hamawiya game da fatawa hamawiya da muka rubuta haka ake yi ba a kyale 'yan bidi'a ba a nan najeriya ne na ga 'yan iska suna yi wa 'yan bidi'a sanyi-sanyi 'yan bidi'a zindikai masu fada da maganar annabi ba a rage musu ko miskala zarrati amma akwai jahilan musulmi ku rinka bambancewa jahilan musulmi su ake tausasawa su fahimta amma zindiki dan bid'a ya yanke shawarar sunna bata yana cin mutuncin sunna da ahli sunna ba a yi mai ladabi kaushin harshe ake wa dan iska amma nan sai a ce eh to ai malamin ah, malaminmu ne a ai eh, kakan shi ta ba mu masallaci duk da haka aka hallaka duk da haka aka hallaka kuda wajen kwaɗayi yake fada wanda yake fada saboda haka ku kiyaye duk abin da kuka kawo na sunna za a kawo i'tirazat to amma ku ba da jawabi akan i'tirazat din an fahimta in kuka ba da jawabi to sai ku ce shi kenan to a dawo a yi abu haka ibn taimiyya yi hadisin nuzul ya yi wa'azi alagafata mala to yanzu ka ce allah na sauka daga sama zuwa to lahu to yanzu kaza to yanzu duk ya ce su tattaro kaf shine ya rubuta littafi su sukutun da guda hadisin nuzul haka bayan ya rasu ba su haƙura ba su subki Allah ya su haƙura ba haka suka yi ta shigantaka su su ina ina wannan littafin abin na jin ko na ɗauke shi ne da abin da ba su kuɗa abin ne da koshi ba a ƙyale su ko kaɗan na zuwa gashi nan na ajiye shi da zan tafi da shi don dama zan duba wani abu don waɗannan yan bidiyan da gaske ke da gaske suke mu ma da gaske muke ne ka ba sa shi ne abin da ba wuce na ibn taimiyya ya mutu sai suka ainihin tafi sai suka ce to ai yanzu za su huda mutane don dama ibn taimiyya sai da ya silencing ɗinsu da ilimi da alkalami da karantarwa da wa'azi sai da suka yi shuru to da ya mutu sai suke ga ha haba ai kura ta mutu mun huta ina ka gan shi wai shifa saqam shifa saqam fi ziyarati khairil anam ta'liful wai imamul allama taqiyuddin ali ibn abdul kafi as-subki shi ka gan shi wannan littafin an rubuta shi ne bayan ibnu taymiya ya rasu sai aka fake da cewa ana so a sanar da mutane ne game da muhimmancin ziyarar manzan Allah amma an rubuta littafin ne don aiwa ibn taimiyya sharri ibn taimiyya ya karanta ana ziyarar manzan Allah sallallahu alaihi sallama ana ziyarar kabarin manzan Allah ke ana ziyarar manzan Allah in yana da rai in an je ziyarar kabarin manzan Allah ba a roƙon manzan Allah komai ba a roƙon Allah wani abu a wurin ma idan ka je ka ziyarci kabarin manzan Allah gashi nan misali ka taho gashi nan sai ka tsaya assalamu alaika ya rasulallah ka yi wa manzan Allah sallama ka yi mishi salati to ka gama kar ka daga hannu ka kalli kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kana roƙon Allah a wurin haramun ne sai ka wuce sai kuma sai ka fuskanci alƙibla alƙibla sai ka roƙi Allah ba wai addu'ar da kake ba ta da alaƙa da wannan ziyarar na ɗaya kenan na biyu abubakar assalamu alaika ya ababakarin assalamu alaika ya umar ka yi musu sallama sai kuma ka wuce za ka yi musu addu'a sai ka wuce gaba su da za ka yi musu addu'a kai kana da bukata Allah ya baka mata Allah ya baka gida Allah ya baka jali Allah ya baka kaza ba za ka roki Allah a wurin waɗannan kaburbukan ba sai ka wuce gaba a masallacin sai ka fuskanci alƙibla ku karanta yana nan cikin littafin ka'idatun jalila fit tawassuli wal wasila haka ku karanta cikin albani a cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha waɗannan su ne maganganun ibnu taimiyya ya sake kawo hadisin annabi cikin bukhari da muslim la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajid ba a daura sirdi a tafi kowane wuri mai daraja masallaci ne kabari ne hubbara ne wata bishiya ce wani idan ruwa ne wani wuri ne mai daraja da ake tabarrakantuwa da shi ba a zuwa turisi nina ne ko wurin dutsen annabi ibrahim ne ko haikalu ba a zuwa illa ila salasati masajid sai masallatai uku masallacin ka'aba masallacin annabi da masallacin kudus ibnu taimiyya ya tabbatar da haka ya kawo hadisin abu basir sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya haɗu da abu huraira abu huraira daga ina kake abu huraira ya ce na je ɗuru sinina ne ziyara ya ce wallahi da na same ka kafin ka fita da na hana ka da baka fita ba saboda manzan Allah ya ce ba a kai ziyarar wani wuri sai ka wannan hadisi ashe kun ji abin da sahabbai suka fahimta a hadisi abubuwan da ibnu taymiya ya karanta kenan shi kenan sai wannan ali Ibn abdul kafi as-subki yana babban malami ne ma ahad Mari. amma su ne suka yi ta kokarin kawo waɗannan itirazar dan su hana da'awar ibnu taymiya zaman lafiya suka je suka haɗa kai da gwamnati duk abin da ibn taimiyya ya rubuta in ibn taimiyya ya muwafaka ku ji fa madadin su bar na ibn taimiyyan ya isa ko sai su ce a ah, sai sun rubuta nasu ga littafin da ya rubuta wai dai ba za a zauna lafiya ibn taimiyya ya dauki daraja shi kadai a wadan me ibn taimiyya shi kadai a ka gani an zagi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wani kirista ya zagi annabi sallallahu alaihi wa sallama a nan dimashq ibnu taymiya ya rubuta wannan as-sarimul maslul ala shatimin rasul duk abin da ibnu taymiya ya rubuta daidai ne sun yadda amma su ma sai sun faɗa shine sai rubuta na shiga shi wai as-saiful maslul ala man sabbar rasul shi me yasa bai rubuta tun da farko ba ba sa iya insha'in intaji ku ku yi a'a in kayi yi a ce ba daidai ba in ya yi daidai kuma sai a ce eh to amma shehi kai ma ka rubuta mana shine kawai malami saboda me ibnu taimiyya ya to shine fa suka zo suka faɗi sharrori a cikin wannan littafi waɗannan sharrorin shine aka samu wani bugaggen ɗan ƙwaya haitami ya zo ya rinka maganganu munana a cikin littafin shi al'idah sharhi ne na manasikul hajji da nawawi game da aikin hajji haitam ya zo ya rinka munanan maganganu game da ibnu taimiyya da ya zo babin ziyara yana cewa ibnu taimiyya batacce ne wanda duk malamai sun tabbatar da batan shi kuma har sun kafirta shi saboda ya hana ziyarar manzan allah amma ibn taimiyya bai hana a ziyarci manzan allah ba littafan shi kaf suna cike da falalar ziyarar da kuma yadda ake to wai su shirkiyat din shirka maguzanci da ake wanda annabi ya roki allah kada allah ya mai da kabarin shi haka kuma na daga cikin karɓar addu'ar annabi ko shine samar da irin su ibnu taimiyya da allah ya yi wa annabi gata da haka suka tashi suna yaki ce wannan shirka annabi na cewa allahumma la taj'al alkabri wasanan yu'bad min dunillah allah karka mai da kabarina ana bauta mishi a rabu da kai allah sai allah ya samar da malamai irinsu imamu malik irinsu ibnu taimiya malamai irinsu abdullahi malamai suka biyo baya duk abinda da suka ga za a yi kabarin manzan allah bai dace ba sai su ce imam malik sai da ya ce bid'a ce maka ruhiya kai da ke madina ma duk sanda ka shiga masallacin kai kenan za ka je kai ziyara kai kenan za ka je kai ziyara imam malik sai da ya hana haka to imam malik ma bai kaunar manzan allah amma a ibnu taimiyya shine karkatacciyar bishiya ko na kwance ma ya ja ya tsinka don haka sai aka tsallake imam malik shine sai suka rubuta wannan littafi muhammad ibn abdulhadi yaro ne bai wuce shekara 32 ba lokacin a lokacin ibn taimiya ibn taimiya ya, sa sun shuru ba sa iya cewa komai saboda karfin hujja da ilimi da imani ibn taimiya ya rasu sai suka ga yanzu bari su taso sun sa gwamnati ta watsa waɗannan ɗalibai su zahabi sun gudu ƙauyukansu ibnul qayyim ya iya turjewa a lokacin aka kama shi aka ɗaure waɗannan kuma matasa duk sun gudu yana ƙauyensu ya rubuta wannan littafi asarimul munki asarimul munki firraddi ala subki shi yasa kaga tare suke tafiya asarimul munki takobi mai kaifi mai tsini tsinin kuma mai dafi fin raddi ala subki game da raddin subki subki ya yi karya ya ce ibnu taimiyya ya haramta ziyarar kabarin annabi ibnu taimiyya ya kafurta wanda ya ziyarci kabarin annabi ya ce ka yi karya mu ne almajiran ibnu taimiyya ga abin da ya faɗi amma fa shi ma saboda tadlisanci yana zuwa makarantar ibnu taimiyya yana koyan karatu a wurin su zahabi almajiran ibnu taimiyya to haka waɗannan mutane suke da ruɗani, su kullum so suke a ce su ne ko kun fahimta allah maɗaukakin sarki ya kiyaye don haka ku kiyaye abin da nake nuna muku duk abin da kuka faɗa na sunna za a yi itirazi kun ce jilsatul istira wancan shaidani ya ce sai da annabi ya tsufa sai ya ce mishi ita sallar yaushe annabi ya fara yinta dama annabi ya fara yin sallah yana shekara sha takwas ne ko sha biyar dama yaushe ya fara yi bayan an yi mai wahayi bayan an yi mai wahayi ya fara yin sallah bayan an yi mai wahayi bayan ya je ya yi isra'i da miraji an fahimci wannan to yanzu wannan bai isa ku fahimci cewa a lokacin dama annabi ya fara manyanta ba to ashe ita kanta sallar sai a ce a ita kanta sallar sai da annabi ya tsufa ɗaya kenan na biyu sai a ce a dubi sahabban da suka ruwaito jilsatul istiraha gaba su ba wanda ya kai shekara talatin kaf dukkansu matasa ne su aliyu ne su abu humaidin sa'idi su abu qatada su samari ne 'yan shekara sha kaza ashirin da kaza ku ana faɗin sahabban sai kuna tunanin yadda abubakar yake sa'an annabi wai sauran ma haka ne duk waɗannan da kake ji fa yara ne 'yan ƙanana ƙanana duk kirarin da kake ji na mu'azu ɗan jabal ko duk girman darajar shi da rawanin shi da kambi da annabi yake cewa sayyidul ulama ranar la'ira shekarar shi 29 ne ya ya rasu shekarar shi 29 mafi girman sabanin da malamai suka yi suka ce a 31 ne me bambancin 29 da 31 ba uku ko biyu ba amma ingantacce magana shekarar shi 29 mu'azu dan jabal su sayid na umar duk waɗannan abubuwan da kake jin ana cewa a lokacin nan shekarunsu nawa shekarunsu ashirin da wani abu ne sanda suka zo suka musulunta ɗaya kenan na biyu sai ka duba duk abin da sai da annabi ya tsufa ya yi sahabbai suna iya tamizi abu dauda ya ruwaito hadisi cewa da annabi ya tsufa baya iya tsayawa kyam a sallah sai annabi ya kawo ice sai ya kafa a inda yake tsayawa idan ya kabbarta sallah sai jingina jikin icen dukkan sahabbai saboda ahalu tamyizi ne suna iya bambancewa ba humai ba ne duk abin da annabi ya yi suna iya bambancewa ya yi wannan ne don sunna ya yi wannan ne don larura ba sahabin da ya je masallacin shi ya je kafa ice shi ma da ya yi kabbara ya jingina saboda sun fahimci larura ce tasa ashe kenan sahabban suna iya mayyazewa to duk abin da ba su ce sai da ya tsufa ba to in ka ce sai da ya tsufa to ana jiran ka ka tuba ne dan yi wa annabi karya in zamanin riwaya ne ba za a sake karban hadisinka ba don babu inda sahabbai suka ruwaito cewa ya yi jilsatul istiraha ne lamma za'ufa au ajaza la sun ruwaito ne mutulakan saboda haka sallah daga cikin salloli da suka tabbata daga annabi ita ce salatu tasbihi sai da annabi ya karantar da jilsatul isra'a a ciki magana ta uku sai ka ce to alaga mata malantin da kun ce sai da annabi ya tsufa yanzu kai ka tsufa shekara ka sittin ya baka yi kuma me yasa ba mu ji kana karantar da tsofaffi cewa su rinka yi ba sai kuma ya dawo ya ce eh ta ko da haka ne kuma ai haddi ce ya ce nan kuka kare shine i'tiradat itirabat ne muku magana akan itirabat duk abin da kuka kawo sai sun yi i'tiradi kai. duk abin da kuka kawo sai sun yi i'tiradi kai. an yi magana dangane da hada sahu sai su ce ai a ka'aba ma ba haka ake ba ka'aba ba haka ake ba da sallar ka'aba aka ce kai koyi ko ka kai sallah irin ta annabi annabi cewa ya sallu kama ra'aytumuni usalli na fata an gane ana sallar tarawih an haska kyamara ta nuna limamin ka'aba ya aje kafar shi haka wannan ta yi gabas maso kudu wannan ta yi gabas maso arewa sai wani ce to ka gani yaran nan kawai sun zo suna matsa mana cewa sai an miƙe kafa haka eh sai an miƙe kafa dubi limamin ka'aba yadda yi to kai nan kaɓata domin abu humaidin sa'idi ya ruwaito hadisi sahihi cikin musnadul imami ahmad da sunan abi dauda da nasa'i da tirmidhi da Ibn maja annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama in ji abu humaidin ya ce yana miƙar da ƙafafuwan shi su fuskanci alƙibla da haka ya fara samari ne aka zauna ana hira katsam sai ga abu humaidin sai ce din na fi ku iya sallah annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce me yasa baka riga mu musulunta ba baka fi mu zama da shi ba ya aka yi sai ce na dai fi ku sai da aka ce a cikin waɗannan sahabban akwai sahabi abu katada mana in fiƙihu ne Inde sunna ce a cikin sahabbai to wannan ya fi kowa mayatatta kuma yana ciki abu humaidin da ya tashi abu na farko aka ce sai miƙe kafafuwan shi suka fuskanci alƙibla abu na farko tukuna kenan ya yi sallah tsab a cikin sallah aka ji ya yi jilsatul istiraha aka ji yana tafiya su sujuda mujawwafan yana tafiya a buɗe ba a takura ba kamar muzuru zai ci a'a yana budewa in ya je kuma yana bude hammatar shi haka ya zo ya idar da sallah duka yana sallah lekawa suke su kalli yaya kaza yaya aja kaza yaya da ya gama sai ce yaya sai suka ce sadakt kai gaskiya suka sake cewa haka za kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya salli haka manzan Allah ya kasance yana yin sallah ba wai haka manzan Allah ya taba yi ba nawawi ya ce kana rasulullahi tana abbara haka annabi yake haka haka sallar shi take mutum goma cikin sahabbai shi abu humaidin na sha ɗaya haddawa hadda abu katada dukkansu sun fahimci haka sai ga limamin ka'aba ya aje kafa shi wannan ta kalli gabas maso kudu wannan ta haka galibin su haka suke malaman saudiya haka zai aje maka kafafuwan haka sannan ya zo kuma ya maka haka ya rike cibiyar shi haka sau saboda haka gashi nan da yaro ya samu jami'ar islamiyya ya tafi mun karantar da shi sunna ya je yana yin haka sai ka sun ce mishi sabon salafi shine na ce musu wannan kalmar kalmar kafirci don kalima ce ta istihza'i ya yi haka allahu akbar allahu akbar sai a ce sabon salafi sai ka ji suna cewa za ka bari ne mu ma duk haka muka zo muka bari saboda me yana cikin waɗanda sun abin so karatu babu tarbiyya haka suka zo suka kawo mana rudani na malamanmu ne su zarba su suhaimi suka zo nan cikin zariya saboda akwai wani khirrijin jami'ar islamiyya da daɗaya masallacin gina alhaji sani mai kaji gashi nan tsallaki. ana cikin rudani lokacin na ƙarya wai albaniya ka jilsa istira albaniya ce sai an miƙe kafa ta fuskanci alƙibla albaniya ce sai an sa hannu a kirji shikenan haimi suka zo sallah ko ne ya aje kafar shi haka kawai shikenan suka yi haka shikenan haka ce to ga malamai ma daga saudiya ga su to duk ka je ka zauna haka ne to bayan lokaci ko har su kansu ka ga suna jefan maka da magana ana jefar da magana in an zo dan yin wani misali shi a daina tsaurara addini kaga mutum ya yi allahu akbar a daina tsaurara wallahi jama'a idan kuskure ne ku gaya mutane kuskure ne da dalili amma ba kuskure ba ne an karanta hadisi sahihi annabi yana aza hannun shi a kan kirji na na'am ce hadisi sahihi bakar abdullahi ne kawai saboda son zuciyar shi ya kawo rudani a cikin littafin shi la da fi ahkamis sala cewa wai ba inda aka kawo cewa ya inganta a kirji a a kirji shine inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan wannan babu abin da ya inganta daga annabi cewa ƙasa da kirji saman cibiya kan cibiya ƙasan cibiya bai tabbata ba sa'an nan ba inda ya tabbata cewa annabi yana buɗe wato duk waɗannan itirazat ne don me don ka aiki da sunna Allah ya kiyaye na malam ka ce mene maza akwai waɗanda bayan sai sun kawo zai misali man sai sun ba ka ƙoƙarin kawo ayoyi eh. kamar malam da sai da yake da eh. ya yana magana ayoyin sifas eh. ya kawo waɗannan maganganu sai yana kai nuna wasu ayoyi da suke tabbatar da cewa Allah ba a me yake ba misali kamar ah, wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ya kawo hadisin cewa da Allah ya ce Allah ya fi kusa fiye da sai a ce ai wannan ba na ba ne a maudu'in ya nuna jahilcin shi da kaifiyatul istidilal shi yasa na ce na so zan yi muku daura ta musamman akan wannan makala da na tattaro ta daga maganganun malamai dangane da zawabit ko qawa'idu ahli sunnati wal jama'a a salafiyyin fi fahmi nusus al ko nusus na al'asma wa sifat yaya ahli sunna suke mu'amalantar nasoshi ga nasi ya zo karara arrahmanu alal arshi stawa to wannan nassi ne fil maudu' sai ka zo sai ka kawo cewa ai Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid sai ka yanzu wannan nasin bai da alaka da waccan ko kadan in ka ce mishi to wannan arrahmanu alal arshistawa yanzu me ta zo ta bayyana mana kenan me ta zo ta bayyana mana tunda ka ce ba ta nuna allah na sama to ita waccan nassi ce akan cewa allah na ko ina ko allah baya sama sai ka ji wani mashirmancin shi ma ya kawo itiradi da annabin lutu da zai hijira cewa inni muhajirin ila rabbi sai ya tafi filistin to yanzu ila rabbi he duk wannan hayaniya ce ta yan bidi'a shi yasa kuna bukatar waɗannan littafan shi yasa nake tashi nake zarowa ku karanta shi yasa za ka ga ainihin da kake ishara duk da ya gama waɗannan abubuwan saboda ya san ibn taimiya ya ba da amsar duk wannan shirman nashi sai koma yana zagin ibnu taimiya ya ɗibi waɗannan maganganun na haitami allah ya kiyaye malam yake cewa fa idza iftaqara al wa da'ahu wa admana an-nadhara fi kalam Allah wa kalam rasulih wa kalam as-sahabati wa at wa a'immat al-muslimina in fataha lahu tariq al-huda idan bawa ya nuna bukatuwar shi zuwa ga Allah madaukakin sarki ya kirayi Allah madaukakin sarki ya kuma dimanci bincike da nazari da kallo da karanta maganar allah da maganar manzan shi da maganar sahabbai da tabi'ai da limaman musulmi in fata halahu tariqul huda shikenan sai hanyar shirya ta budu gare shi to kun ji inda aka bata jama'a kun ji asalin sirrin bata da suka tashi sai suka ɗauki mutane sai suka je sai suka saka su a cikin wasu karatuttuka na rudani da hayaniya kuma aka yi ta kamfenin waɗannan rudanin karatu da sauransu Shi ne abin da ya kai manyan maɓata balle waɗanda suka zo bayansu ibn al-juwaini abdulkarim duka abin da suka ce kenan laqad tuftul ma'ahida kullaha wa sayyartu tarafi baina tilkal ma'alimi yace falsafa mandiki ilmul kalam ya ce dun naje na koya na kada idanuwa na ko'ina falam ura illa zai an kafa ha'iri yanzu gashi karshe kawai gani na ake na tsufa na rude cikin tagumi don ban fahimci komi ba ashe duk bata lokaci ne na tara digirin banza digirin yan wuta yan eh, wuta suna da digiri ai wuta digiri ce digiri digiri ne a wuta to tun daga nan duniya wani yake digirin yan wuta ka tara digiri kap amma digirin ya taimake ka ka bata daga sunnan manzan Allah digirin yan wuta kenan na fata an gane ya ce duk karatuttukan mun yi me yake nufi mandiki falsafa ilmul kalam ya ce ya yi nazari ya koya ba makarantar da bai shiga ba ya ce amma yanzu gashi ya tsufa cikin tagumi sai malami mai raddi ya ce mishi la'allaka a ahmalta tawafa bi ma'ahadin rasuli wa man min kulli alimi yiwa abin da ya kai ka ga rudani ka bata ko to duk makarantun da ka shiga duk karatun duk nazari duk bincike da kai ka bar makaranta daya ita ce makarantar manzon Allah Ma'ahadin rasul wa mallakahu min kulle alimi duk wani malami da yake karatu irin na manzan Allah ka rabu da shi sai ce fama haraman yuhuda li hadi muhammadin kaga duk wanda ya bi shirya annabi muhammadu ba zai rude ba walasta tarahu qari'an sinna nadimi ba za ka ga shekaru sun yawa akan shi yayi tagumi cikin nadama da rudani ba har abada har abada to kun ji sirrin gashi ibnu taimiyya ya ce addu'a ka takwarkwashe wa allah gashi fa'izaftaqara al'abdu ilallahi wa da'a idan bawa ya nuna talaucin shi da buƙatuwar shi da kukan shi ga allah ya roƙi allah wa admanan nazara sannan ya dimanci nazari fi kalamin la a cikin magana allah wa kalami rasulihi da maganar manzan Allah wa kalami sahaba da maganganun sahabbai wa tabi'ina da tabi'ai wa musulmi na da limaman musulmi ko in fataha lahu tariqul huda sai hanyar shirya wallahi jama'a mun gwada wannan shi ya ci mu dama Allah ya taimake mu masha Allah alhamdulillah wallahi ba mu bata ba dama ba mu kama hanyar waɗancan la'anannun ba wannan ɗin ita allah ya taimake mu malaman zamaninmu suka ɗora mu a kai na ɗaya al-iftiqar wa du'a ilallah walillah ka nuna allah bukata ya allah ka shirya da ni Ka ji irin addu'ar manzan allah ita za ka ɗauka ita ce mai kyau ka rinka yin irin wannan addu'ar ka dimanci karatun littafin Allah kadimanci karatun sunnan manzan Allah ka dimanci karanta maganganun sahabbai da tabi'ai da limaman musulmi wallahi sai ka ga hanya ta budu gare ka ba ruwanka da matsala ko fikihu aka da kai ba za ko local arabiya aka je kai ba za ka rude ba ba inda za ka je ka rude kai ko engineering ko technical drawing ko me aka tafi kai ba za ka rude ba to in baka rude a shirman duniya ba saboda ka samu haske da hasken Allah sai kuma ka da ka rude a wajen sanin Allah mutum irin ibnul juwaini ya gama ɓata rayuwar shi kaf amma ƙarshe yake cewa falwail kullal wail illam yarhamani Allah o oh, ni ibn al-juwaini na shiga uku na shiga uku jama'an Allah bai ji kaina ba na rabu da hanyar da musulmi ke bi wajen sanin Allah na kama hanyar da aka hana ni duk yadda za a yi malaman ahalus sunna a ko'ina akwai su in ka kama hanya sai su ce maka mm, in ka kabi nan in kai wurin kai shi kenan da kanshi yake faɗi ko karanta sharhin aqidatu tahawiyya da kanshi ya yadda an yi mai wa'azi musulmi sun hana shi yaki ya ce haba ku rabu da mu mun yi mandiki mun yi kaza za mu gano kyan abin shi yasa zan kawo muku waɗannan littafai insha Allah ta'ala ko yau ko karatu na gaba waɗanda in ma mandikin ne za ka karanta ka gane sharrin mandikin kuma ka ji ma menene ma malamai suka ce game da mandiki din da ilmul kalam in ma za ka yi wauta ka shiga wanda baka bukatar shi tun farkon littafin sai da ibnu Taimiyya ya fara ba ma ka bukatar shi kai malaman kuma da suke ahlu tamyiz su kuma in suna bukata sun san yadda za su shiga ko kun fahimta jama'a me hada mai gida da kicin kicin me hada mai gida da turmi to in ya kama ma za ka shiga kicin din ai kaga za ka yi kicin za ka daura zanni ne ka shiga kicin za ka rike ludayin miya ne ko ka alfasa so ya kamata mutane su gane wannan abin da ibnu taimiyya yake faɗi wallahi shine sirrin hidaya shine sirrin shirya ka nuna wa Allah ya Allah idan ba ka ɗora ni akan hanya ba na shiga uku shine al-iftiqaru ilallah ya Allah ka taimake ni ka shiryar da ni addu'a sannan ka dimanci karanta alkur'ani abinda ibn al ya faɗi kenan ya ce da Allah ya shiryar da ni na dawo na zo na karanta alkur'ani ya ce sai ga ya fi sauƙin fahimta ina karanta hadisi sai ga ba matsala ashe ce ashe duk ga da sauki yake nan ku duba saboda sharrin da aka shiga na ilmul kalam da diki ko a kasan nan da wuya ka samu ɗan shekara talatin da ya sauke muktasar sai a ce abokin tafiyar manya abokin tafiyar yara abokin tsufan manya haƙorinka ɗaya na zuba muktasar ɗinka da kake karatu yana ɓallewa saboda sai dai ku tsufa tare e saboda me to ai basira taka an doɗe maka ita a kasuwar kurmi ne da jimawa wani dattijo ana magana ashe malamin zaure ne sai na ce a bayan mai muktasar ya ce kaza sai ya ce kai yaro ya daga wani gongomi mun tabaran ya kai yaro ina ka kai muktasar halilu na ce mishi a gwangwaza na sauke ya dube ni da kyau yanzu kai ka sauke motasar na ce sosai sosai saboda abin ya zama musu mustagrabun jiddan istagrabu istigraba ka duba irin wannan abu me yasa saboda an an ɗibo falsafa da mandiki da ilmul kalam an cike kwakwalwarka da zuciyarka amma a dankara maka ƙur'ani a ɗura maka sunna a kwankwaɗa maka maganganun sahabbai ka sha ka kandama ka ƙoshi ka gani me muktasar da yake da wahala hadda za ka gaza fahimta risala yaro ya rubuta ta ɗan shekara sha bakwai sai ku yanzu yaranku 'yan shekara sha bakwai ba za su iya ta ba me yasa an je an dafa kwakwalwar ka lau kana kaza la lazima an yakuna kaza fa kana kaza fa lau kana kaza fala budda an yakuna kaza sai ka ji kawai karanta ake kana cewa malamin mm, shi ma bai fahimta ba balle ya fahimtar da kai kuna bata juna lokaci ne sau da haka gashi ina son ku kiyaye wannan ka'ida ibnu taimiyya yake gaya mana don yanzu an taho conclusion littafi ya taho ƙarshe sai ke cewa idan bawa ya nuna buƙatuwar shi zuwa ga Allah da talaucin shi da nuna cewa shi ba kowa ba ne ya roƙi Allah ya dimanci ina son ku kiyaye ibn taimiyya bai ce ya karanta ƙura ya dimanci haka suka faɗi a wannan tarihin ka karanta gazali a cikin sharhul ah, aqidatu tahawiyya din haka ce fa aqbala ala sahihil bukhari wa mata wal bukhari ala sadri Daga zali ya tuba daga wannan rudanin sai dawo kullun yana karanta hadisan manzan Allah bukhari aka je aka same shi ya rasu bukhari yana runguma a kirjin shi shi ne zaman lafiya amma kawai su je su haɗa ka da rudani su ba su fahimta ba kai baka fahimta ba duk su suka haifar mana da bala'in da ake ciki yanzu Da mutane sun ce sun zama ahli sunna amma kwakwalansu ba sa iya yadda aka ce manzan Allah ya ce kaza sai ka ji mutum yana ta kawo wasu laukaniyat to ai to ai to ai so da haka sai an yi gyara a wannan fagen malam ya ce summa in kana kad khabara nihayati iqdamil mutafalsifa والمتكلمين في هذا الباب وعرف غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة رأى أن غالب ما يعتمدون يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها أو شبهة مركبة من قياس فاسد أو قضية كلية لا لا تصلح illa juz'iyya aw da'awa ijma' la haqiqata lahu aw at-tamassuki fil madhhabi wa dalili bil alfaz al mushtarika a kashi na mala yake cewa sannan kuma idan har mutum ya karanci waɗannan irin maganganun nasu ya ƙware har ya kai maƙura. dangane da ilimin waɗannan mutafalsifa mutafalsifa su ne musulmi waɗanda suka yi ganganci suka je wai suna ƙoƙarin su ɗibo usul na girkawa ƙa'idojin girkawa wai su fahimtar da musulmi tauhidi da su ba a buƙata fa ba a bukata mutumin da ya gini da siminti ka zo ka mai yaɓe da ƙasa wai damuna ta tsaya na gina gidan bulo wai damuna ta tsaya ka zo ka kwaɓa ƙasa wai ka sa makuba ka ce wai me ina ruwana da ita kasar me kun fahimta na yi ginin siminti a gidana Ku an fahimta wai ban yi filasta ba wai sai ka zo ka kwaba kasa ka sa makuba wai za ka yi min yafe yarfe kowa ne ne za ka yi abin nan ba na bukata domin bulo na yana sarari ko ya fi ka kwaba ƙasa kuma ka maka muni don ka ƙara jangwala mana abubuwa zittatina billa taɓo ne dama ana cewa ya zama laka kuma ka kawo bokiti biyar ka zuba abin da ake cewa shine hanyar da ake fahimtar allah ita ce ƙur'ani da sunna ba adab ai annabawa sun zo ne don su yi fada da usul na kafirci sai kuma ka je ka ɗauko usul na kafirci wai sai ka ce za ka wanke su ko kun fahimta jama'a kashi ne sai ka ce bari ka wanke shi da sabulu kashi bari ka wanke shi da sabulu in ya gyaru sai a yi amfani da shi kashi ka sa sabulu ka wanke shi ka wanke shi ka wanke shi sai ka jika shi sai ka shanya kashi sai ka ce a yawonku abin da suke yi kenan wallahi suka je suka ɗibo usulul kufri wal ilhad ka'idoji na kafirci na falasifa a duk duniya ba a samu waɗanda suka yi wa annabawa wulaƙanci irin falasifa ba saboda rena annabawa da suka yi sun ƙi sauraren su nema suka ce sun kai a saurare su domin su wai juzi'i ne na iliminmu mu na daga cikin ilimin falsafa shine ka sanya ƙarfin zuciya ka iya kawo abubuwa sai suka ce annabta da mu'ujiza da karama da wani abu ƙarfin zuciya ne yake iya sa ka yi sai mutane su ce eh Allah ne ya aiko ka sai suka ce wannan juz'i ne daga cikin ilimin su shine ibnu taymiya yi musu raddi arna kaga shi kitabu safadiyya wannan littafin kana buƙatar ka karanta shi kitabu safadiyya ibnu taimiyya bai kyale su ba ya zo ya sake yin kitabun nubuwat ba a shiru fa kar wani ya kawo maka buhun siminti kana gyara masallaci don ka yi shiru karya ne kamar mai da abin shi kun ga ibnu taimiyya bai kyale su ba gashi dar'u ta'arudul akali wan naqal da aka cika su da ayoyi sai suka ce to ai ayoyin kuma suna karo da hankali aka ce karya kuke su fa ba za su bari a zauna lafiya ba to malam ya ce idan mutum ya habbaru ya gogu ya kware game da irin yadda masu kawo falsafan nan suka yi suka je suka kawo falsafa cikin musulmi wal na da waɗannan da suka je suka ƙara rairayo falsafa suka mai da ita ilmul kalam suka mai da ita mandiki suka mai da shi ilmul kalam ina son ku gane fa abu kamar wutan nefa ce daga kayan jidam sai a zo ku sai a rage mata karfi sai a kafa wasu manya-manyan injinan nefa to an rage wa waccan karfi an sauke ta an rage mata karfi daga nan kuma sai a sake raba ta to in ta tafi ta sake wa anguwar karfi sai a sake samun transformer sai a sake saukewa sai kuma kai kuma sai ka samu stabilizer sai ka sa a ɗakinka saboda za ka sa coci cocila caji wannan cocila in ka sa ta caji daga wutar da ta zo daga kanji har robar ta konewa za ta gaba daya to ku dubi yadda aka rinka rage karfin ta ko har ta zo ta iya daidai da wannan da aka ce musu falsafa kafirci ne a cikin sanin allah ba za a san allah ta hanyar falsafa ba domin da falsafa ta isar a san allah annabawa sun samu girkawa sun yi nisa a falsafa da sai allah maɗaukakin sarki ya kaɗa bayan shi su tafi wurin girkawa girkawa su sanar da su wannan ilimin su san allah da shi amma sai zama motsin suka fi kowa kafirci a cikin sanin allah su ne girkawa kuma sun kafirce ne ta hanyar wannan usul to don me za ku ɗibo ku ce to bari mu zo mu gyara kun fahimci wanke kashi da na kawo muku sai suka kawo musulunci sai suka ce to bari su wanke da aka wanke sai aka ce an rage wa falsafa karfi. don haka su yanzu ba a kiransu falasifa waɗancan ne ake kiransu falasifa sai aristotle su yanzu ana kiransu muta falsifa masu kwaikwayon waɗancan saboda wai suna son su ɗan gyara abin ya taho da ya sake tahowa sai suka ce to ɗiki to da suka sake sai suka ce to shi mandikin aka sake rage shi don aka ƙato ne ya kashi sai kashin ya zama yana da kauri haka sai aka samo sabulu sai aka yi ta wanke shi sai aka yi ta wanke shi to duk wani kurzunu kurzunu da ke jikin kashin sai ya kau sai zama ya zama dan siriri subul subul sai aka ce to kaga yanzu wannan ya yi kyau ina son ku gane abin da suka yi kenan shi yasa ibnu taimiyya duk da ya rubuta waɗannan littafan bai kyale su ba kaga sai da ya wannan littafi arraddu alal mantiqiyin gashi nan malamai suka zo suka biyo bayan shi gashi haka Ibn taymiya ya sake yin wata fatawa ta zama littafi ita ma naqadul mantiq duk kana bukata ka karanta wannan suyudi shi da kanshi ya gane mantiki akwai sharri su suyudi suna daga cikin waɗanda ke wa Ibn taymiya karan tsaye a da amma da ilimi ya ratsa su sai su gane mantikin nan rudani ne di ya watsar da su bakin lani din di ya watsar da waɗannan waɗanda suka taimaka mushi wajen rudewa ya zo ya karanta wannan littafin na ibnu taimiyya sai gane ashe a kan ɓata suke sai ya ce to kuma wata ƙajaga shine ba ma kowa ne ya ɓata zai iya karanta wannan littafin na ibnu taimiyya ya fahimta ba shi da kanshi sai ya ɗau littafin ibnu taimiyyar gashi sai ya ce juhudul qariha fi tajridin nasiha wa huwa mukhtasaru nasihati ahli zaman fi radd ala mantiq yunan li shaykh al-islam ibn taymiyah al-harrani ikhtisaru al-hafiz jalaluddin suyuti anan ne naga inda suyuti ya fara cewa ibn taymiyah shaykhul islam yana girmama shi amma a da sai dai ya ce attaqi ibn taymiyah ko kuma ya ce ash-shaykh ibn taymiyah amma anan sai gashi yana cewa qala shaykhul islam ahadul mujtahidin taqiyuddin ibn taymiya fi sadri kitabi alladhi sammahu nasihatu ahli zamani fi radd ala mantiq yunan gashi nan siyudi shi yasa ku faɗi gaskiya ku rubuta su zage ku amma ku ce a saurare ku a ji me kuke faɗi ne a karanta me kuka rubuta su ahli sunna ba shiru suke ba saboda limamin bidi'a ya baka ya limamin bidi'a ya ɗauki fili ya ba shugaban kungiya a da limamin eh, gari ya fara zuwa na ahalis sunna wani ɗan bid'a ne ya sauke shi eh to yanzu ai ta canza zani mushirikai ba sun yi wa annabi alherai mai yawa ba annabi ya fasa faɗin shirkar su so ya kamata ku gane shirkar ka sai an ci ubanta sai an yi raddi alherinka kuma to mun gode amma ba zai sa mu yi shiru ba shi yasa duk sanda ka gane wani abin da za a yi maka bikishi shi ne cin hanci ne ana so a toshe bakin ka kaka karba kuma mafi yawancin kyautar 'yan bidi'a ga ahli sunna haka take wannan karatun da muka ɗauko yana da matuƙar muhimmanci za mu bar shi sai allah ya kai mako mai zuwa tunda an yi mana isharar lokaci ya zo gashi dai yana magana ne duk wanda ya kware game da sanin waɗannan abubuwa nasu zai san cewa galibin abin da suke riya cewa hujja ne ko wallahi ba hujjoji ba ne shubuhohi ne kun ga irin waɗannan ayoyin da suke kawowa ai gashi nan ya ce wa wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ba hujja ba ce shubuha ce ina fata an gane ko mai kunu min najwa duk su ne zai gane cewa galibin abin da suke dogara a kai wallahi da'awa ce karya ce ba haƙiƙa ba ne ko kuma shubuha ce wadda ku ji suka je suka haɗo ta da ƙiyasi ƙiyasin kuma ya zama mai fasidi saboda aka shubuha a sama ƙasa kuma fa ƙiyasi ne fasidi fir'auna shine babban malami akan haka mummunan ƙiyasi sai kuma ya aza shubuha a kai a iblis afwan iblis to duk za mu zo mu tattauna waɗannan abubuwa in allah ya kai mu mako mai zuwa daga nan ne za mu karkare karatun wannan littafi insha allah amma dai ina so in cike magana ta da ishara akan wannan littafin wanda na fara muku duk wanda ke son ya kware game da sanin mafita dangane da mantiki ya karanta littafin al'allamatul usuli al-mufassir al-faqih Almujtahid محمد الأمين الجنكي الجكني الجكني الشنكيطي الجكني الشنكيطي آداب البحث والمناظرة haka dama muhammad nasiruddin al'albani yana cewa a wannan zamanin yana kwatanta shankiti da ibnu taimiyya tsarki ya tabbata ga Allah almajirin shi dr ahmad muhammad ibrahim daga jami'ar bayero cewa yake wallahi shankiti in a nan afirka yake saboda ilimi saboda irin yadda yake iya istihdarin abubuwa na ilimi ya kawo su da ka wallahi ya daga kai ya ce lahul mahafuzu fa nake kallo to jahilan afirka za su yadda yau kawo ya faɗi haka sun yadda ba kaura kawai in yi haka ya kwakwala idanuwan nan nashi da yadda nasir kabar yake cewa mai idanun dandaraki mai haƙorin mun jagara ai da shi yake mai idanun dandaraki mai haƙo don ya kwakwala idanuwan nan sama in ya juye sai ce ya kalli lahul mafu sai a fada mai sujuda shigantaka ce kawai fa wallahi tallahi shigantaka ce na malam bismillah na'am na'am akwai wannan tafsilin mana na yi a cikin wasu kasusuwa guda biyu da na yau kusan shekaru wajen sha bakwai da suka wuce idan ya gama tahiya ya kai ga sallama bai kai ga sallama ba amma almuhimmu da ya gama tahiya a zaman jilsatul israha saboda mantuwa shine zai yi ainihin sujuda abin nan eh, ba'adi sujudu sahwi amma ya zo yana zaman jilsatul isra sai gafala da ya gafala sai fara tahiya ina fara tahiya sai ya tuna shikenan sai tashi babu ba'adi babu qabli ibnul arabi ibn al-arabi kan a cikin aridatul ahwazi da ya zo kan hadisin abu umaidin sai ce to wannan zama ga shi annabi yana yin shi ma a sunna ya ce tsarki ya tabbata ga allah malamanmu na malikiya sun ɗirka kuskure haka ya ce sun yi babban kuskure da suka ce wanda ya wannan zaman to ya yi rafkannuwa sai ya yi sujuda sai ce ga abin annabi yana yi da gangan ibn al-arabi ibn abdussalam ina tsammanin da ibn majishun suna daga cikin a'imma na malikiya waɗanda suka tafi akan jilsatul istiraha ku karanta ainihin littafin masalikud dilala sharhin risala ta gumari duk sun kawo waɗannan abubuwan saboda haka akwai aiki a kanmu allah ya taimaka na eh. a'a asali an yi annabi yana yin addu'ar ne a cikin sallar dare du'a ulistifta to amma wannan abin da annabi yake usul ne ka'ida aka koya maka okay. ita wannan addu'ar za ka iya ɗaukanta ka yi ta haka siddan al'amura sun rikice maka Shi ne abin da ibnu taimiyya yake cewa an al'amura suka rikice maka amma shi annabi yana yin ta a sallar dare ne to amma yanzu al'amura sun rikice maka sai aka ce maka sai ka yi ta yin ta a matsayin addu'a kawai maftuh na na na fahimci magana ka ce ba ya aiki da shi yanzu sai akwai bukata hmm? to ah, shi kuma wancan matsalar na suke na umar na'am shi za a iya aiki da shi da bukata ke a ai ita ba wata bukata da za ta sa a yi saki uku a uku babu saboda ba matsala ce da ke da alaƙa da dama mai kake so so kake karabu da mace sai ka ce mata kayi mata saki uku ai saki ɗaya ya isar sai kai wauta sai ka ce kayi uku sai a dubi asali wai me yasa shari'a ta shar'anta sake ɗaya bayan ɗaya bayan ɗaya me yasa ta shar'anta a dubi makasidu shari'a mana ما الذي قصدته الشريعة بهذا التشريع me take nufi da ta shar'anta ɗaya biyu uku me take nufi saboda tana sane da cewa in an yi dinnan. za a dawo a buƙaci komawa ta dukkan janiban ko ta janibi ɗaya to wannan in an fahimci wannan maƙasar ɗin daga cikin maƙasudin shari'a sai kuma mutum ya zo ya ce ya dunkula uku ɗin ya yi a lokacin shedan ya hau kan shi ne yana son wai ya yanke alaka kaf da matar ita kuma shari'a ta san sanda namiji ya tashi sakin haka yake so bai san ganinta bai san alakar sai ce ya sake ta sake uku kuma sai ya dawo yana dama wadda shari'a ta san dama zai yi to sai shari'a ta sake dawo da makasadinta amma sai a ladabtar da shi saboda wannan saɓawa shari'a da ya yi a yi mishi fada sannan a yi mishi wa'azi ya isar iya abinda annabi yake nan annabi ya fada kuma yi wa'azi yi abu bi kitabillahi wa ana baina azhurikum yanzu wasa ake da littafin Allah tun ina da rai har Umar ya ce da'ani adribu unuqahu bari in sare wuyan shi manzo Allah ya ce da'a saurara umar ta tsaya tukuna muna zuwa ina fata an gane kaga fada wa'azi aka ce annabi ya mai fada kenan aka mayar mashi da matar shi ibnu abbasin da yake ya fi kowa sanin yadda gwamnatin annabi da ta abubakar da ta umar don da'a idan shi ta kafu ya ce annabi har ya gama rayuwar shi aka yi haka yake yi uku sai ce makar ya zama ɗaya umar ai usman eh, eh, abubakar ya zo shekaru biyu ko uku umar ya shiga shekara ta uku cikin goma da ya yi sai ga mutane sun yawaita ya ce to kenan zan zartar falau amdainahu alaihim ina ma mu zartar musu sai ya faɗi abin al'ilan al-malaki mai martaba ya yi magana daga yau duk wanda ya sake za mu zartan mishi ku sake yin saki uku ɗin ku gani sai mun zartan muku ba a zartar za mu zartar ya ce ba a zartar ɗin ba amma za mu zartar bar a kawo wani yayi sai sabai suka ce sam ba za ka yi haka ba ga yadda annabi ga yadda abubakar yi haka za ka tsaya sai ce to shi duk da gai wanda zai rinka wa mutane bulala zai rinka kaza suka ce oho dai duk abin da zaka yi amma ba za ka zartar ba shikenan ba a hukunci da aikin ban karanta ibn al-qayyim ko sublus salam a ibn al-qayyim cikin littattafan shi saboda wannan matsalar ibn al-qayyim ita ce mafi girman matsala da ya sha wuya a kanta bayan matsala aqida ibn taymiya bayan matsala al-asma' wa sifat ita ce mafi matsalar da ya sha wahala ibn al-qayyim da ya zo cikin littafan shi kaf sai da ya maganarta zadul ma'ad ighathatul lahfan littafin shi na usulul fiqh eh, eh, menene a'lamul muwaqqi'in duka sai da ya maganganu akai sannan wani malami su'udi ya zo ya tattaro malaman da suke fatawa da saki uku a ɗaya tun zamanin annabi har zuwa wannan zamanin har wannan zamanin batawa bata mutu ba sai disabi ya ce 1925 yau kusan shekaru nawa kenan kusan shekara ɗari kaɗan ne babu aka zauna a duwalul khalij al'arabi ƙasashen laraba alƙalai suka zauna ana zartarwa da mutum uku a uku suka ce wannan fatawar ta saba musulma saboda dama daular usmaniya daular usmaniya ottoman empire daula ce ta 'yan bidi'a na'am na ce daula ce ta 'yan bidi'a zan zo zan yi tarihinta daula ce wadda take da bidi'o'i da shirkoki yana daga cikin dalilai awamil da ta samu sukufi yana daga cikin abin da ya kayar da gwamnatin ya kifar da ita daula usmaniya ku samu wannan littafin jama'a na sallabi a daulatul usmaniya awamilun nuhud wa asbabi sukut fada ta yi da sunna ta ta shirka su suka je suka gina hubbara hubbara a kaburbukan su Usman da su Sayyidina Malik da Imam Malik da sauransu manya-manyan hubbare suka ɗaura gindin shirka a Madina shirkoki a Makka har shine zaka ji ainihin shaukani yana fada da abubuwa waɗanda duk suka zo suka shafi waɗannan irin shirkoki da shi da san'ani da makamantansu da suka zo su kuma sai suka raya waɗannan abubuwan daular Uthman empire shikenan turawa suka je suka haɗo makirci ta hanyar wannan babban kafiri eh, wane ne a eh, atatok kamaluddin atatok wai dan iska arne wai kamaluddin aka zo shikenan duk sanda kuka ƙi tsayawa a sunna ko sai allah ya kawo kafiri sai rusa ku in kuka tsaya a sunna ba ku ba ne imaninku ne so da haka daular Osmaniya ottoman empire politically kamar yadda na faɗi ran nan a siyasancen aka dube ta ba a aƙidance ba amma a aƙidancen aka dube ta ɓarnar da tewa da'awa ɓarnar da tewa fiƙihu ɓarnar da tewa tarbiyya ɓarnar da tewa sunna ɓarnar da tewa tauhidi ya cancanta ta ruguje sai dai ba ma murna da ruguje wata mun so ne da ta gyaru ta gyaru in ka ɗauki littattafai na ainihin wato hoton yadda makka da madina take za ka ga duk kaburbukansu imam malik da kaburbukan aisha hubbara hubbara ne aka giggina ana wafi mutane na taɗawafi suna shafa kaburbuka mutane suna runguma shine daular saudiya ta zo aka zo aka ruguza wannan abu shi yasa duk waɗanda suke goyon bayan wannan gwamnatin ta usmanawa ido a rufe zaka ji suna tsine wa gwamnatin ainihin saudiya ana cewa wahabiyawa ana cewa ba sa son waliyai ba sa son kaza amma kai ka je ka saurari waƙoƙin da al'amiru san'ani ya yi lokacin da ya ji labarin muhammad bin abdulhab ya ce laqad ja'atil akhbaru labarai sun zo mana bi annahu yuhyi sunnata ahmada yana raya sunna annabi muhammad fa ya habbazal hadi wa ya habbazal mahadi ya ce kai madalla da wannan dan albarka mai shiryawa kai madalla da shiri da sunna wanda yake shiryawa amma sai ce laqad ankarat kullu tawaifi qawlahu dukan kungiyoyi sun yi fada da shi duka kowa sai da ya fada da muhammad ibn abdul to ya kamata mu gane jama'a duk waɗannan abubuwan mu rinka kallon su minan nahiya al'akadiyya ba minan nahiya siyasiya fakat ba da haka mu ahli sunna ake mana wayo kullum shine mutum ya kawo maka buhun shinkafa da buhun masara ina fata an gane saboda me ya ji kun shirya wa'azi za ku ɗauko wani wanda zai rugurguza ɗariƙarsu ko aƙidarsu shikenan sai a buga waya to akar makallahu eh saboda sanyi ya yi yawa a gari mun ɗaga wa'azin nan buhun shinkafan can ne da ya ci <laughs> ko ba ku san yan bid'a ba wallahi buhun shinkafa sai ganin nan ya kawo maka buhun shinkafa na fata an gane an kusa zaɓe sai ga an kawo maka wani matun rago tun a kofar gidanka yana kashi <laughs> na fata <laughs> Allah ya kiyaye na eh maganan yadda ake yanko ayoyi eh. fassara akida yan bida musamman eh. karatun kitabu a wasikiya da ni eh. da kai babin da shekul islam ibn taymiya ke kokarin nuna cewa wajibi ne mutum ya yarda da cewa Allah na kan alharashi kuma yana tare da bari yana kan al'arshi ko yana saman al'arshi yana saman saman al'arshi kuma eh. yana tare da ba halittun shi eh. a lokaci guda eh. to sai shekul islam ya kawo ayan suratul hadid ayan ya zo da abubuwan guda biyu ma yakunu min najwa a'a hmm? gabuwa da bi khalaqa ma fi samawati wal ardi ثم استوى على العرش يعلم ما يلج ما يخرج منها ما ينزل من السماء na'am to sai ke cewa wajibi ne musulmi ya yarda da cewa abubuwan nan suna a lokaci guda suna faruwa to kenan wanda bai yarda da wajibcin hakan yana zai zamanto yana jayayya da Allah kenan eh ma'ana a daidai lokaci guda ka yarda Allah na sama kuma ka yarda Allah yana tare da kai to kai abin da kai ka sani tare kuma ƙarya ne ma wannan sanin don ko a mutane kana cewa wana na tare da gwamnatin nan gwamnatin tarayya wana na tare da ita amma yana can sakwato yana tara ba amma yana tare da gwamnatin tarayya kuma gwamnatin tarayya tana abuja Wana yana tare da sarki kuma gashi nan tare da mu a gona ga sarki can a fada so cewar tarayya da kawai ka sani ita ce mannuwa ta jiki da jiki wannan rashin fahimta ce allah yana nan a sama kuma allah yana tare da mu sai aka buga maka misalai waɗanda ma suka fi wannan dubi wata idan wata ya fito kana nan sabon gari na zaria za ka tafi tudun wada ga wata ya fito sai ga kuna tafiya tare kana isa tudun wada kuma ga wata wannan watan kwaya ɗaya ne kuma mutanen da ka baro a sabon gari suna nan tare da shi kuma mutanen da ka samu a tudun wada suna tare da shi tun kanka iso kai kuma kana tafi a mota kuma kuna tare kuma jikinka bai taba nashi ba kuma yana sama kuma guda ɗaya ne mun karanta duk waɗannan abubuwan wato ko da malamai suke cewa wa fi kulli shay'in lahu aya dullu ala annahu wahidun duk abin da ka gani shi kan shi ya isa a buga maka misali akan wahadaniya ta Allah to amma yan bid'a suna da ƙa'ur suna da wani irin tunani wanda ya kafe kusa ta fada rami kuma ta kafe haka yan bid'a galibi suke da irin wannan tunani to amma kun san almuhim mu ahlus sunna salafiyun muna da'awa ne muna bayyana mutane aƙida ta gari don mutane su sani kun ji ɗaya muna bayani don 'yan bid'a mu rinka amsa musu shubuhohinsu da i'tiradat kun ji biyu na uku jahilai da masu rauni don a rike musu imaninsu a jimillance to me muke nufi da imaninsu a jimillance duk jahili yana da jimillar imani ko baya zuwa makaranta na haka za ga duk jahilcin jahili in ya tashi allah ya isa sai ya daga yatsan shi to allah ya isa ya eh, ai allah yana sama yana gani ina fata an gane to kaga yana da wannan imanin ko to in kuna faɗin ayoyin da ke tabbatar da wannan imanin kuna ƙara rike mishi imanin shi ne to rashin bayanin waɗannan abubuwan sharri ne idan wani ya shigo cikin addinin musulunci ya ga ana yi me zai yi za a iya jan shi wani ya musulunta a wurin malawa bakar gumi sai matar shi ta haihu ba da jima ba sai zo ya gaya malawa bakar gumi matar shi ta haihu za a yi suna gobe madadin malawa bakar gumi ya mishi wa'azi ai wannan sunan ba kyau ba musulunci ba ne to amma ya tashi ya ga ana yi musulmi suna yi kuma bai gabata mishi ya ji wa'azi ba sai zo yana gaya wa malamin shi da ya musulunta kuma ya riga ya sallama don malam zai musuluntar da kai me yake cewa Islam is the total submission to the will of ko of the will ko menene na Allah mana sallama wa Allah total submission to the will of the almighty Allah ka sallama wa Allah shi kuma ya wai karɓi wannan yana jira mala yace ce kaza da kyau ya bi kaza ba kyau sai malai ya ce laula abubakar je ka in aka gama suna ka kira shi gefe guda ka ce amma fa ba kyau ka gama suna ma laula abubakar ya kira shi sai mutumin ya fushi ya ce dan me ba a gaya mai ba kyau ba ba ya ce ya yadda shi musulmi ba ne abin da zai yi musu kuma ya nuna shi ba musulunci shi musulmi ne ai a gaya mai mana ya sai da aka bari ya yi